Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a Najeriya Nolge a takaice, Comrade Ibrahim Khalil ya ce jan kafar da majalisun tarayya ke yi a wajen gyara kundin tsarin mulkin ƙasar nan abin takaici ne. Comrade Alhaji Ibrahim Khalil ya furta hakan ne a zauren taron Euron Civic Hall da ke birnin Ogomosho a tattaunawar da ni da shi jin kaɗan da ya kammala yi wa ɗaruruwan mambobin Nolge jawabi da na taru don zaɓen shugabanninsu na jihar Oyo. Gaskiya akwai takaici matuƙa da gaske da majalisun tarayya suke jan kafa kan magana karasa gyaran kundin tsarin mulkin najeriya din nan wannan shine yasa al'ummar najeriya kullum suke da tsammani daga ainihin siyasar Najeriya. To ne abin takaici a cikin abin da majalisun tarayya ke yi? Abin takaici shine tun lokacin da suka je suka yi kuri'a na amincewa ko amincewa wanda kamar yadda aka sani mafi yawancin su musamman na majalisar tarayya sun amince na majalisar dattijai ne aka samu 'yan matsala. To har yanzu zama da ya kamata su yi na daidaito tsakanin majalisu guda biyu ya gagara. Ba ka ganin cewa sai an yi nazari kafin a zauna a yi matsaya? Yau wannan nazari ne ake bukata bayan an gama nazari an tattara ra'ayoyin al'umma al'ummar Najeriya gaba daya an kashe makudin kuɗaɗe na gwamnatin Najeriya akan al'amuran nan kuma an zo wannan matakin ana jan kafa don haka ita kanta majalisar tarayya da muke ganin kamar da gaske take yi mutanen Najeriya da kuma kungiyar tamu gaba daya mun fara tunanin ko gwamnonin ne sun siye su kamar yadda suke kirari dama za su iya siyan su wannan ai zargi ne yake ko kana da hujja dama na ce zargi yayi ba za a raba dan adam da zargi ba idan kuma ba daidai ne ba Ko shugabannin majalisar ko majalisar sai ta yi abin da ya kamata idan kuma akwai dalilin da ya hana ta yi gamsashe sai ta faɗa 'yan Najeriya har yau mun tsaya ne ba mu yi wannan abu ba sakamakon matsala kaza da kaza da kaza amma shirudin su ya tabbatar da cewa akwai wani abu na rashin da'a akwai wani abu na rashin mutunta mutanen Najeriya akwai wani abu wanda zai karya tsarin da aka ɗauko ta kashe kuɗin mutane aka ba wa mutane wahala wanda suke nema su ci amanar mutane shi yasa suke jan kafa akan wannan alama. suka ganin cewa al'adar majalisun tarayya su kafa kwamitoci domin su dudduba duk wani lamari da aka gabatar musu kafin su yanke hukunci ai tambuwar da an wuce matakin kwamitoci abin da ake kai sun fai ƙuri'a sun tabbatar da matsayarsu abin da ya rage majalisu guda biyu na dattijai da majalisar tarayya su haɗu su fitar da matsayi ɗaya wanda daga nan ne za su wa majalisun jihohi su kuma su yi nasu abin da ya kamata kamar da kundin tsarin mulki ita na da don a tabbatar da gyaran da zai gyaru ya gyaru wanda bai gyaru ba bai gyaru ba ko kun taɓa tuntuɓa su domin ku ji me yasa suke wannan jan kafa ai kullum cikin tuntuɓa su muke domin suka ce muku shekaran jiya nan mun yi taro na ainihin jami'an ƙananan hukumomi na tarayyar Najeriya a Abuja ba yana cikin matsayar da jami'ai gaba daya suka ɗauka na kiran majalisun nan su yi abin da ya kamata don su kare martabar majalisun nan su kare martabar kundin tsarin mulkin Najeriya su kare martabar demokradiyya su kare mutuncin al'ummar Najeriya da suka je suka tattara Comrade Alhaji Ibrahim Khalil shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na Najeriya kenan Hassan Umar Tambuwal murya Amurka daga Ibadan a Najeriya